cikin karatun wannan littafi adabu talibul ilm ladabban ɗalibin ilimi fi daudin kitabi wa sunna littafin wato hasan az-zamakhshari muna kan bayani dangane da falalan ilimi mun ji ayoyin alkur'ani da ke nuna falalan ilimi mun shiga ambata hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun faɗa hadisi na ɗaya hadisi na biyu za mu tashi kan hadisi na uku wa an darda babban target din mu shine mu kai shafi na arba'in kafin lokacin tashi shafi na arba'in insha Allah subhanahu wataala anan za mu kwana wa an abid darda'i radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما abu darda Allah ta'ala ya kara masa yarda ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa duk wanda ya shiga wani hanya yana neman ilimi cikin wannan hanya salaka Allahu bihi tariqan min tariqil janna Allah ta'ala zai shigar da shi cikin wani hanya cikin hanyoyin aljanna wa innal mala'ikata lalle mala'iku latadau ajni hadaha suna sanya fuka-fukansu wada'a ya ije ya za'u yana ijewa ta za'u suna ije fuka-fukansu le talibin il ga talibin ili to a nan wurin wajen suna latta za'u a suna ije fuka-fukansu to sai malamai suka yi maganganu guda biyu wasu ka ce ta za'u na nufin suna yin inuwa suna bubbuɗe fuka-fukansu su yi amfani da fuka-fukan nasu don girmama ɗalibin ilimi yi wa ɗalibin ilimi inuwa gane ko to illa kawai inuwar in ka ɗauki wannan fassara kaga inuwa ce gairul hissiya inuwa ce ma'anawiya gane ko azillul ma'anawi inuwa ce ta ma'ana ba inuwa ce ta isi ba domin kaga ɗalibin ilimi lokacin da ya shiga rana ana koyar da shi a cikin rana ai ba zai ji saboda mala'iku sun buɗe fuka-fukai ya ji inuwa ba to amma akwai inuwar inuwar ita ce ta ƙarin imani da ƙarin lada da albarka wurin Allah wasu kuma suka ce wato lataza'u hata hali talibul ilm mala'iku suka ƙi da fuka-fukansu mala'iku suna buɗe ne da fuka-fukansu suna shawaki amma in ɗalibin ilimi ya tinkaro sai su ije fuka-fukan nasu su nasu kamar sun nasu don girmamawa don girmama ɗalibin ilimi kun gane bambancin fasarorin guda su tun malamai suna yi kun gane ko kamar ka ga wani mutum kana cikin tafiya akan hanya sai ga wani babban ko malami ko alƙali ko liman ko wani abin girmamawa sai ka ɗan rabe gefen hanya ka tsaya har sai ya wuce kila ma ka rike hannayenka haka kaga duk girmamawa ne gawa ga wannan malamin to haka mala'iku in suna buɗe da fuka-fukansu in suka ga tunkarowar ɗalibin ilimi sai su mayar da su ije fuka-fukansu haka shine lantazabu atini hataha li talibul ilm kun fahimta ko wa innal alima ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lallai malami la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil dukkan halittun da ke sammai da duk halittun da ke kasai suna nema masa gafaran Allah kaga a nan wurin sai aka yi amfani da man man dan abu biyu abu na farko dan listigrakin jinsi dan a shigar da dukkanin halittun da ke sammai ko ɗaya bai raguwa domin lafazin man yana cikin alfazul umum an gane ko dukkanin halittun sammai dukkanin halittun kasai suna nima ma ɗalibin ilimi gafarar Allah